bayi na dabba kalmar bayi an san amfani da ita ga doki ko namijin doki wancan kuma godiya mai godiya yana so ta haihu haka ne sai je nemo namijin doki ta ya haɗa ko ya samu da ko da ko al'adance za a ga cewa ko ɗan wani abu na ɗan ihsani da ke shiga tsakanin haka ne ko ba samun saboda dabbobi irin wannan kamar doki misali suka ga wani lokaci da zaran ya biya ma'ana ya karkara wannan biyan bukatar ta wani wuri yake biya ko ku taɓa nan sai ga yi lafa akwai wani ƙarfi energy ya fi taimake ne akwai wani kuzari ne da haka yakan sababar mishi rashin kuzari afuwa da haka kan sababar amma kuma waɗansu dabbobin za a ga zuwa wannan ita sannan wasu za a ga ko bukatuwar sai ma an tsaya a tsaye wasu kuma ba bukatuwa da kansu ma kan bi matan dabbobi an fahimci wannan to a wancan lokutan ya kan kasance idan mutum yana da namijin wannan na da mace yana da kaza bai da zakara na sai yana da kaza bai da zakara ba wai sai lalle kaza ma yana da mace bai da namiji to yanzu ya halatta ya ɗauko hayan wancan namijin a ce da Allah ana son wannan kazan na ko wannan zakaran na ka yabo gida na kwana biyu ko ragon ka yabo kwana kaza saboda ina son akuya ta ta ka ce nawa zan biya kai nawa za ka biya an fahimci ko ko a'a bai halarta da ilkuli ba shi ne wanda ya buɗe mana alimamu tirmin ya buɗe mana bayi a kan kayaki asibir fahari asibir fahari akwai mutakwai abin da mahazufin a wajen ko abin da aka shafi ba ainihin wancan bukansan aka hana ma'a kuɗin da ake biya domin shi shi aka hana والعشرين قال حدثنا حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا علي بن الحسن أن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الفحل عبد الله بن عمر الله تعالى شكرا مثل ذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أخذ الفحل دبر ainihin bayan nan ko barbara نمد ainihin حتى dabba haka yanzu alaƙa da kai kai ka قال الإمام الترمذي في الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند بعض أهل العلم وصدق يسلم على ما يكون في أحسن ذاك حديثا amma wa kadara kasa ba a zuwa ke kabo da karama a lalari wasu sun yi sauki a kan kabo da karama a lalari an fahimci wannan saboda kamar da an bata wasu dabbobin suka rasa kuzari na wani lokaci idan hakan ya kasance to ka kiwata dabban ka yana ji da kuzarin shi da komai saboda kana so ka amfana da nawa an fahimci wannan sai in ba ka kuma ina wani bikin ya sake dawo da kuzarin da kila na fahimta wannan na daga cikin illan da wasu suka ta kuɗi a nasu a wancan lokacin to amma kamar rago ko gunsuru ko makamancin haka akwai bukatar wannan kan da zai je ma za ka sani to amma ka san dan adam tsakanin shi da tsandala dama yake nema an fahimci wannan dama yake nema sai zama cewa masu dabbobi a lokutan nan sai zama cewa sun mai da shi wato wata hanya ce ta ainihin samu da zarin yana da namiji kai ko mata da ke da su ba su da namiji kana da bukatar namiji a wuni sai a jere ka an fahimci wannan wannan kalmar al'adu din nan suna ɗaukar ma'anoni ah, da dama ta ɗaukar ma'amuni kamar guda wata rana da aka ce al'adu ana nufin ainihin alma wanda shi namijin ya kanta mace wata rana kuma yadda aka ce al'adu din ana nufin mujarrabin kusanta wata rana da aka ce al'adu ana nufin annasir dan da zai iya biyowa ma'ana na ƙarƙashin wannan namijin suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wannan al'amari baya so ta maslaha a ciki daga da a toshe kofar to shi ma kuma wancan din zai zama kana da bukatuwa tun da ba za ka biya ba an hana to ni ma an hana ko ba ka ba ne sai zama to zai iya cutuwa saboda babin ciniki duk abin da yake akwai jihala ko gara a ciki na fahimci wannan kofofin yadda da ke shiga yanzu wancan fasarfin da zai yi wa ya san gwargwadon abin da za a samu ba zai kimanta wa ke da tabbas cewa masu a daidai lokacin za a samu ma a samu na sautin kaga akwai jihala sannan akwai kuma gara amma kuma a cikin akwai manfa'a zan ta ce to wancan jihalar da wancan gara su ne illan hani da haka idan ya zama su takrima ce kamar yadda na mafi mu zai ambata da karama irin da aka ce ibisani din ba ciniki aka yi ba ba kuma sharadi ya sa ba shi ne namiji ne ba ciniki aka yi ko da ta in ka'ida kaza za ta rada ba kuma ka sharadin in an yi ta ka bada sai shi da yake ya san irin ɗawainiyar da ke ciki sai ya ga to bari ya bada kaza ita me yasa suka ce kuma daga cikin illa na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa daga cikin haƙoƙin da su wannan dabbobin suke da shi a kanmu ma'ana mamallakin ka to shi ne akwai wannan da ba shi da ya kusanci mace dabbar asuwa to da haka yanzu ka ce sai an biya ka ba hakkin gaba shi wannan abin da ake bukata yana da cikin hakkin ka matsayin shi na namiji wanda Allah ya halitta shi da wannan ne kake ganin malamai ke karanta irin tauri da ake na da ku domin shi tauri saboda da ta kai ka zo wani haƙƙi ne na aka dole ba ke na kusantar mace dabba a ruwa da shi ke mace yamma da zara an muka wannan kuma kusan kan da wancan ma irin filin ma ma'ana awon ma babu ne ko an cire mu yanzu tun da babu wannan sha'awar ce ma gaba ɗaya akwai laifi ke nan a ko da an yi ta'addanci tun da farko <laughs> Allah ya da haka wannan kamar da muka ambata rago ne ko rasumi ne ko duki ne duk rukunin asalan an yana ne ko da haka nan amma idan aka yi ta aka ba da wani kyauta ko wani isan ina nan ba da irin dabbobin da su ke an nemi izinin ma na dabbobin kasa kasa ila da kara yanki irin da su ne irin an yi da shi ma za ta samu lokacin قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزائي البصري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد ابي عن هشام بن قوه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب أنا استمالك الله شكرا مكير فأيكي ومثل نجتين بهم الكلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر فهجهم أن صلى الله عليه وسلم كان بها الدنيا بفاعيين أكين جذوري فأنا هذا سيكي مشاء كرتي فقال يا رسول الله يا رسول الله gaskiyar magana inna mushrikul fahala fa muharram gaskiya ya rasulullah gaskiyar mun kasance an fahimci wannan muna aikata wannan baye din kuma ka dan ba mu wani abu gaskiya muna yi da sai dai ce inna lalle kuma fa ce muna ci farakata lahu fil karama sai an sallallahu alaihi mata ainihin rahusa fil karama cikin abin da yake karama ce ma'ana kyautatawa ce ba ciniki aka aka daidaita sau da kuma alamun na ganin. idan da za a yi daidaita a ce to ka bani namijin dabban ka yi kaji ɗaya ko yi wata ɗaya misali a gidana to za a iya daidaita a saboda yanzu ijara da an fahimci wani saboda ijara yanzu ka tara haya hayan zaɓuminta namiji ka karɓa ko hayan dokinta namiji ka karɓa kawo gidanka zai wata ɗaya ko zai yi kashi ɗaya amma kai ga manufar ka can mata ne na ka bisa da ta haɗu kana neman iri suka ce to yanzu na ka ta a hayan kwanaki akwai sauƙi suna garin babu amma hadisin babin hujja ne a kan haka ne ko haka ne saboda haka kawai in karɓi dabbar da kuma biya ta bayan yi zama da kiwo a yanzu aka zaka ya kamata in ka tsaye shi ta ka je ka biya ni da kiwo amma sai ya zama to kuma a ni to hai me za a yi ka ga dai wancan abin da aka yi hali din an ki cin guri a jibila shi din ne dai haka ne ko ba haka su da haka a zance mafi inganci shi ne kawai magana waɗannan malaman da ke cewa asali dai hani ne amma ga inda yake akwai maslaha da aka yi wani abu mata wanda ba sharaɗi ba ne ke an bada ganin ba kanta ne za a bada to wannan ba mu komai saboda amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya sai ya masa sassauci a kan sai ya masa ne sassauci a kan kusan rayuwa yadda take wani lokaci sai ga waɗannan masu ah, dabbobin irin wannan mu'amala ke ɗan samun ke da rage na bisa ko na wata shiri na irin ilan na sannan wani lokaci kuma waɗansu irin wannan sukan yi amfani da dama sai su kuma fi a kana dama su rinka tsawara na yi karatu karatun da muke tsakin da ya wuce wani ba Allah ya tambayin da na fara كان مثالي باطل عنده أكثر بها عنده وانا بقى محلا ان يجي لبعا معكم قوة جميلة هذا السؤال ده كلا رشي من يعمل جوا تقول من يعمل جوا كيف تحكي شوية دفع دوانا نقول نعم على هذا الشيء أقول كده ما ترى أزوى أخلي زاهية تقدم شي زاهية كذا بها تدوني بذكي بذكي بذكي بذكي بذكي بذكي بذكي بذكي da rinka tarawa saboda ilan ya lalace za a kage za a haka ko ba haka yanzu wannan ya halatta bai halatta ba ko ya halatta ya halatta so da sayar da ruwa ne wanda ba shi ma ya hidiman ba me yasa na ce wayan sayar da ruwa ne yanzu su a matsayinsu na yan anguwa wani wanda ba ɗan anguwa da ya dubu ɗari kaza ya don amfani su kuma su kasa kama da yin zafi da yana ɗabi'a fahimta sannan galibi kana buɗe wannan kofan to wanda ake ba ka da shi ka samu ce ko mai rarrabe ya samu matsala ke mako ba shi ne haka ne kuma haka to haka shi yanzu ya samu wata dama ta da zai rika samun wani inkon a matashi na helima mai kula da zuka yana da jidori bace bai halatta ba sai da ka abin da yake wajibi a kansa a matsayin sa na yan anguwan shine su rika kulawa da wannan abu a rasa cikin yan anguwa a rasa waɗansu mutanen kirki masu ɗan ƙarfi ƙarfin da in abin ya sake za a yi mutum su taimaka na haɗa wancan da wannan ne saboda mu gane shi mai dabbaji an ne ga barin ya karbi wani abu don an nemi wannan alfarma to bai kawo halatta mishi ba an fahimci nan idan mabukaci ne to akwai sassaucin in an mashi karanci ba a babin ciniki ko wata ka'ida ba to da musulunci yana sai karbe mu ne akan taimakon juna taimaka ma juna ka taimaka ma wanda bai da karfi ba ka take shi ba don tallafo shi don samu kaso shi samu rahama zamantakewa kasancewa shi na tare da idan ka tausaya mashi tanan sai ga shi kuma mashi maka sai da ka tausaya mashi tanan nan kaɗan ka bawa ɗinka misali kaɗan fito da fankoto da ana ɗiba da ba ran da ka zo ki motar ka sai ka sai ya kira ya shi duka an tura maka ta tashi haka ne ko ba haka ne za su taɓa yi riga ne ta a tura mota ta waje to haka sai da duk an samu sassaucin amma idan ya zama sai zai samu wannan sassaucin a wurin kai yare ko da kira ta yi zai fito ko ba zai yi ko da mu ce cikin tsarani kuma za ka ji ba ka da courage ka kira shi ya ka san zaman da kuke tare to duk irin waɗannan ƙofofin da haka musulunci yana toshewa ne saboda mu gane addinin musulunci yana so ne mu gina akan tausasawa da kan juna ba ya zama to kawai ina da ƙandala ba idan kowa ya tsaya ina da ƙandala zai yi to waye zai sha dan da ka zo ka fata mun mutunta za a yi faci in yara ɗari ne ba sai zama ka ɗari biyar ba ne ba haka ba ne? in ce maka ai ɗari biyar ce Allah shi ya ce. قال أبو عيسى الإمام الترمذي كي هذا حديث حق غريب ولا حديث حتى الغريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة ومستنشر رجوة أن يرى شكاية يعني إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة الأين هشام بن عروة وذلك إبراهيم بن حميد وثقه النسائي بن معين وأبو حاتم ورواه البخاري الإمام النفري يتوفي فيه كتب من المتشددين هو آه، ابن مائن يا وسط عيش شيخ مطرح من المتشددين والمتوسطين ومنهم معتدلا في حكمه فخذ به إلا ما شذ وتنتهي من طرفهم أحمد فالشيخان كذا أبو قراءة القطبياني وابن معين والإمام الترمي كيلهما بالدان هذا حديث أما أنت ومن بالدان في كيشيوين ابن معين أنت متشابه ترمي أنت متساهل نعم. لكن هذا قلبي ذكر وأكيد والمنكر بعضهم إذا قضى يشدد فمثل تومة كم ابن معين آه، ابن شعيب وأنيك يا إمام وكذا محمد وأني به الرازي وهما أكثر في هذا البعض ذكرهم كما قد عيش لما وروى في البخاري هل ابن هل ابن معين شما كما لا كان توكيد لما وروى في البخاري لأن كل الجوايات ليس لها يزن وأتينا للتوثيق مؤتمر وهو المؤتمر ولكن في آية أخي مجونا لأن أبن دي يقول جينك آية شيني فرصق له في الكرامة شيني كلمة ذيك إشارة كانت يأتي إنما تقضل إذا كانت الزيارة من من يؤتمر على حزبه wancan karatun ne na shi ke so ka tabbata ana inana yuqdur idza taraka ziyaratu mimman yu'tamadu ala hifzi duk wanda yazo da tsari a hadisi ana karba ne ya zama to mutan yana bari kiyaye tsari yana da hadda ba da ke da ita wannan fitatun ne kenan yi kuma mutan Allah ta yi shi bawa ma da fi saman ikar to me ne hukuncin siyar da kai قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مأمر عن ابن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن خالد عن السعد بن يزيد الرافع بن خليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كف الحجام خبيث وبحر البغي خبيث وسهم الكلب خبيث آية؟ رافع بن خليل يا ويكت ولله من الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ كسب الحجام خبيث لا لا da mai sana'an yin tsaro yake karɓa a biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabilu za ka siffanta abu allihin kalmar kabilu na kuma abin da yake mummuna mumin na biya ɗaukan muni na zahiri zai ɗaukan muni na ma'ana ana itlaqin kabilu ana nufin shaitan ko min al-khubuthi wal qaba'i kana shaitan ake nufi za ka ce ba na kabilu ne wa kana mummunan akida wannan munin zai tsaye take tun daga bid'a har kafirci na fahimci wannan idan ka siffanta wani abu da kabir shi ma zai ɗaukar muni na haramci ko kuma muni na ƙasƙanci don haka kuma ce da take bila take da ma'anoni da fuskoki na wani to a nan kawai take kasbu kasbu sana'a ne ko ba sana'a ba ce sana'a ke ma na lalan da ake samu كثرة سواء ينكرون أن يقول سيسي خبير سيسي ونحر البغي خبير هذا wannan sadakin kamar da aka ambace shi na ainihin mace mai zaman banza matan banza ko wanda ake biyan sa ilalata da farisun مثلا في ديشيما قليل وثمن الكنز قليل يجي كتن كريشيما قليل في هذا الدفع بلا أصل من دفع في كرات الدنيا قليل haka mai ta kira to ita ne wancan kai tsaye mun san haramun ne abin da take ko ba haka ba ne to da ka kabisin ana ta kalmar hukun ana ta kai tsaye wannan haramci ne da iyo saboda aikin da take haramun ne saboda kuɗin da ta karba na ladan wannan lalatan da aka yi da ta haramun ne kare haramun ne a ce shi ko ba haramun ne a ce shi ba to amma aje ta haramun ne fi tafsiri ko ba haka wani وما علمت من وما علمت من الجوارح كو نسلي بها تعلمون بنا مما علمكم حرم الله على يا الله تشم فرو سنجا كنكم دوك فورا دوك تكامون هو هكذا من القران to tunda aka yi maganar karen da ka horar da shi da bai halarta ka ajiye shi kira ko nau'i ko jinsin karen da ya halatta a kan wannan babin malamai ke tafsiri tsakanin karen da ya halatta a shi da wani da ya halatta a shi wani ne ya halatta a shi wani ne kuma bai halatta a shi ba nasi da ya magana a kan karen farauta sai wasu na shigar da kare wanda yake ah, kamar mai gadi an gani wanda yake shi yana kula maka da gora ko yana kula maka da dabbobi ko kila gidanka yanayin inda kake da imam al'amash ma ya ajiye wani amirin bilmar tunan karyar ɗauka amirin bilmar to idan ka zo ba ka kauci ko malam na gida da kawo tun daga nesa za ka tafi aka zo wata rana a ga malam cikin da kuma me yasa zai ce ai ban nan da umarni da alkhairin ni da to da imam al-amash ko ba ka yi za shi anguwa kafin ya ke bakin kasuwa an tsaye da shi ko kaza ya za ku ma ce wallahi da ma ina son da mun wallahi kaji kaji kaji kaji yau algar kuma Allah hadisin nan da kaza haka to ba a barin shi sukuni ko ma zai iya cewa a'a ba in ya fita ba sukuni in yana gida ba a da sukuni da ya samu ya ajiye ta sai ba ta bari da allo da haka yana su sukuni yana wuta ba tun ga kare a wani wadannan dai ta musu kenan yanzu da ga ga ainihin wannan da umarnin nan da lantarki kenan akwai karnukan da ya halatta ake to idan akwai karnukan da ya halatta ajiye to ya halatta a tsaye da su koko umumin hannun nan ya shafe mana ya halatta a tsaye da su koko wa umumin hannun nan ya shafe su asali man daura kowa kullum ya haramta ya haramta da abin ya hana shi nikin ba ba haka ba don haka da tun da ya hana cinikin su wancan maslahan ajiye kun da aka baka dama kai bai sai halatta cinikin waɗannan sarrafa bai isa ya halarta cinikin waɗannan karnukan bilkila me yasa saboda hani ya zo akan kare ne bilkila ma'ana kudin kare an hana biyar da shi a yanzu mun ji dabbobi ko ba yi na dabba ko ba haka wani ba hana dabba ta kusanci dabba ba amma a ce sai an biya kuɗi an hana kenan abubuwa ne guda biyu manfa'a ne guda biyu ga wancan manfa'a ma ba ta an biya ba ko za ka idan har misali kana da maslahan za ka aje kare ka je ka nemi inda za ka kyauta ka ajiye amma ba ka sa kuɗi ka siye shi irin hukunci وكل ممنوع تملك ضرورة يباه والمخلوق عند الحاجة لكن ما حرم للذريئة يجوز للحاجة كالأمريكا وأنا بما حرم للذريئة وأنا أنهر خشمي بنفسي بنفسي ممكن يكون to yanzu zance mafi inganci kare itilaf sai da shi haramun na biyu babu wani tilaf a kai to yanzu wancan ka kazo hajjam din nan hajjam da an kira shi kabisin zai ɗauki na ana haramci irin wannan ko ku kaskanci alamar ce ba haramci ake nufi ba kaskanci ake nufi tare da cewa ba za a abin nan an gwama ka ko da lalatin ikitirana jalala mazama zamakin a kai na nuni kamar zurfin su bai zanta sai dai kana da ka da magana wannan ƙa'ida ɗin da ake da ke za ƙa'ida ne wanda ke ba'i yakan amfani ne a babban mutabi da ma zance wata inganci kaza ya su kuma ta ka karmo na gida ka fi tara a cikin a cikin ka gona ya kara a wancan amma ba wushi ya kan musamman gaba za mu ji wani dalili kuma da zai ƙara ƙarfin cewa lallai ka biyu na kasbin hajjan ɗin nan don harin shi ake da shi idan ya taho a shi sana'a yake ko ga wannan kuma ya halatta a yi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bai ko kuma yana karantarwa a yi kuma shi mutum neman magani mana akwai hadisi a cikin taho akwai kuɗi da fi inganta ibn adil ku sai ishara da su a cikin bari ta tsore ta tsore babu wani dai wanda yake bai da illa daya wanda yake da abu kalin قال وفي الباب هو علي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والأمر هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا كرم الكلب يوم ما لنا تتفق دراجي ɗaya sun tafi akan haramcin ainihin kuɗi ma'ana a tsaye da kai a cikin mu ba ƙaunar shafi wa amma في كرم الكلب a fi sakon kalbis sai amma wasu daga cikin malamai sun yi sassauci don bayyana kare na farauta lura da cewa duk aka yi soji ta ajiye shi ya ba da laifi a tsere shi ko a sai da shi saboda wancan maslaha mun fahimci wannan sai dai wancan maganar jimhur ɗin Allahu a'lam shi ne ya fi ƙarfi saboda itlaƙin hannun da aka yi kuma kare dai Allah na su wanda kana son kare dai a dai inda muke rayuwa sai ka me yasa suka zama na musamman da da ne me musamman ina da karanci koyar da su da aka yi wani bari mu zama ku da magana fili waɗanne irin karnuka ne kuke magana na mutane aikin da suke ya sha bamban da layi kare ya da za a gan shi to kafin fasa maka abin da na dunkule waɗannan karnukan za ka iya kasa su gida biyu akwai lokal karnuka irin na ko kuma irin wancan karnukan da kuke a tashi? na cikiya ko ko makarancin haka ko ba haka ba magaran da nake yi na fi karkata da lokal karnuka irin na kuma ko su ka horar da su za su yi maka bakin gwargwaron abin da kake bukata ila mu fahimci a matsayinka na kai ka kana da gida ko makamancin haka tun da akwai hanyar a kan siyan kare wacce bukata za ta saka ka je nemo wancan kun fahimta abin da nake wacce bukata ke da ita a gidanka da karasa mutumin da zai maka gari sai ka nemo wancan karasa na musamman gudana ne nake magana ba ku kuna kallon karen ne ne na buƙatar kallon aikin da karen zai yi inda muka ta bambam ke sau ka yana da duk abin da kake gani mutum da zai yi ba ina sallama maka sai ina sallama maka a matsayinka na ɗan adam a ɗaya ɗaya kunka da kake rayuwa kai da ce gwamnati ba ko fahimci magana me kake da bukatun a tsare maka wanda ɗan adam da zai iya ba su wannan tsarin da sai mun ka ɗauko wancan tsaron kun gane me yake cewa gida ko a gidanka ko a gonarka yawa masu lardin ana gani ne ba shi kawai ke ko zare lokacin na baya ba gidajen bulo ga sunan da irin wannan masu irin da wani zai ga in mutum suka sa awa a tashin ma bai sa inda ba sama da sauran ba

wato abin da nake so ku fahimta za ka ce lafi ya yi a kan aiki to in ba ka kai gaban da yake labudda ba to kai ka ba da wani kafa idan ba ka kai gaban da ba ka da alternative ba to ka bar shi kawai ka zama shi ne zaman lafiya shi ini a tinggal magana tun da ko karnukan da shari'a ta ya kuke a ajiye kuma a ciki hadda na gada ba mai saɓani da kan to tun da hanya akan kan sai da shi asalin me zai sa a ce ke an sai da shi za a same shi kun fahimci magana me zai sa haka Thank you. kuma an yi shi wani hidin an kai shi makaranta to kaga an dawo kan ɓarayin ke idan ya zama su aikin da kake so ya yi maka ba ka da alternative sai shi shi ne shi maka sannan bayan sai shi kuma ba zai yi ka sami shi ba sai مش يجي يهدين الدكتور كل من يجي انت ليه ضرورة يباحه اذا كان هذا مجال يراكي انا عارف ان هيك يكون مباين دي ولا انا لا دور مكان ما يشيك الا دور على لاب ولا دور على ما كان بيه مقام ده تنبيه اسم زي اذكري اجي ليش طول كذا ايرن جاي يقول ما كانش ما تنجي لنا الله يجي يدبر دور على كده amma a ƙarshe ya ajiye idan wani fahimta amma ya ajiye kuma bai da lalura ajiye wannan karatu saboda na kan shi na san gidan nan amma tun da shi yana son ya ajiye ya ajiye din kana ajiye wanda ya ji abin da misali zai iya faruwa na ko ko misali ya fi faruka makalar da an ce kare ne ya haushi shi ko ya wani abu da to ba ma irin nan na karan da kiri kuke magana ne kare ne gidan an yi sha gida ya ya ga abu ya hau shi ordinary ko da ɗabi'a idan mutum to ka gane cewa asali akwai hanyar akan ajiye shi bil islam akan tiyan shi bil islam to duk abin da yake na an halartar da amfani da shi to za ka ce akwai makassoki da shari'a ta kan yi in bukata ko lalura ta ilimin fahimci ba nan idan ba lalura ce ta ruwa da allah dan kauce jan karatu a nan sauraron kallon hannu ne kuma ce ko da shari'a ce ta kauce a kan wancan manzala sallallahu alaihi wasallam bai sassauci a kan ɗaya eh, to in dai na farauta ne ko na gari ne ku ya ba babu kwanaki kawai dai maslahan ganin halatta mai amfani da shi ne ya ba ke kuma za a ga su sha'awar ajiye su ke su sun ajiye sun ɗauko irin wanka na training da kuma sun koyi sun ajiye shi a gidan saboda wallahi ko ba shi a inda suka ajiye shi din domin ya gari ko ba shi mutum ma zai iya wannan aiki na sani ne ai eh, ana ai galibi bari mu zo inda ke na sun da kai da yawan matsa da irin waɗannan na isa ne na isa ne mun fahimci na kawai na ita ne kawai shi ba wani ba abin da yana mai da wani ne a shi na ita ne in ka zo ka san cewa za a ga an samu ka gane gidan manya ne manya ne to na ita ake shi ke nan kawai ita trend of zama kawai shi ke nan zuwa shi kada kuma ta yawon bakin shi na jaka ne وحتى كان قدم ذاك البطن أجي واحد من ذاكي وانا قبوت الخلاف دون أسمى دسوا عم نياو النايش جدا فأديش كنا حبيا بدي باقا من الكون مؤاملة شخصي قدم إلى ما أحنا بنا كل ولا ذاكونا إرنيا بأنه سبتين وغانا أحسن ملائكة وغانا ملائكة شلاء بذاكي يقولكم في هاي الدليل بتأدي الشريعة وتدمقين بدل هذا هو الصورة لكن جاء بين المقدم da ake a matsayin misali hukuma akwai wani ɗan kuma kashi domin sa da suke iya musu annabi duk dan adam bai mutu wannan ila muna irin waɗannan kamar yadda muke magana ta in ta kai ma waɗancan misali kan ko da wuriya ce to sun yi mana wajen kaga akwai amfanin da za su yi a wasu amma kamar yadda duk suna tsaye a gidan ka saboda yanki ba wajen ba wanda zai iya irin aikin da waɗannan idan ka buɗe wannan kofar sai zama to wancan hana an yi ihimari da kowa ma zai ajiye karen da ya gada ma ya gaya gaji ne a yi farauta sai ga yara na yawo a cikin gari wasu suna farauta a ƙarshe wani a ce da ci da ɗanku da ko ya kama gurgu wani wani ɗagawa ya je farauta saboda shiri ne nake tattara masu kun gane abin da nake ne kun gane tana zai ka in da shari'a ta yi hannu ka tsaya a wajen kafin ka buɗe wata kasa ka kalla a kowane da yadda ka buɗe ka gane ina ne condition ɗin da yakan kai shari'a ta kawo da kai in condition ɗin sun cika shi ke amma ba su fita ba sai a zuwa bakin sa to da ka dan saboda akwai halarci na waɗansu masu a ake samun da zafi ya buɗe ƙofar halarcin cinikin su saboda kana buɗe ƙofar cinikin su ba a siyar da wanda ya halarta ajin nan ya bai halarta da wanda ke da buƙatuwan ajin wanda bai da buƙatuwan bai yana da shi a sai a daidai san da wancan bawan Allah ya wancan fata wani aje kuma a daidai lokacin wani bawan Allah su kan solution su da wancan shi ma ya same na kai nuna mashi gaskiya da abin da ke kai kuma ya haƙura da ajiya da kowa abin da ya same shi abin da ya same shi Allah shi ya حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المقدمي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود من الانصار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب ومحل البغي وكل واحد الكاذب وانا حديث في شواء كل وان من الكاهن kun ga wancan an kira shi ba don komai da sai don saboda shi ake biya a kusance ba wai saboda an halatta abin ba shi ya tafi kimanin tagin alawan boka a da muka ce ne yadda aka kira shi da alawa saboda gulu suke ci wani boka ne da dadewa yake magana ya ce mutane ba ka da ba ya je wajen mashi aiki ya je ya ce ai sai ne da gani ne ya ce ba kawai ka ku ɗauka ke ka motar farko da ya fara yi a rayuwar shi ya ce wani babban mutum ne ya zo ya ce mu na je wani a yake yadda yake yau bayan na gane cewa aljannan na kusa ya ji shi to da aka yana gama wani kyan shi kawai gobe ka zanta da barazana ya ce ka saurara ran da gobe ya ce kuma Allah ya ce kwarai ya ce ala ya na manta da shi ba a gobe kawai sai ga shara ba ka ka kai shi ya ba shi guda to duk aikin da za a yi to da ka har yanzu da kuli ko an sanya ta kai aikin amma shi ya su sun haka ya ce tunanin shi da kudin da boka ya suke ce wani haka suke wahala da suke yi kaɗan ne yau da kana kai wahala da suke yi kaɗan in ka da kan tsara sun wahalan wani abu to suna hangen abin da za su samu na ɗan wannan wahala kai ya ninnin kafin da kake tunani Thank <laughs> you. wata mata ya sauke mata blog ta ga wajen wani boka na ɗaki ba da ya sai wajen wani boka tana so ya gano mata yake ɗan duniya ne ka san me yi ko kwanan a kusa da gefen sai ce mai tsawon na sana shi ruwa ne a ciki ya ɗauko sai kurkura ba shi ne sai ya zuba sai kurkura ya zuba kurkura ya zuba sai ce mutu ta sha ta kalla ta kalla ta shi wuce kuma su miki da ke da shi ta ce eh zuwa mata ce ki zai shi ce na ba ta sha na mata gulab za ta ba gulab ta

والله ai ya buɗe mana babi ne a yaushe za mu tashi a kai ga na gege shi na yaushe amma zai tambaya wannan masu duk wani rana da lokaci suna da cewa wanda ya inganta amma a tsaye da su daidai ashirin da bakwai ashirin da wannan mutum duk wanda ya inganta amma asalin mashru'iyya na kafin shi ya inganta amma ni keɓance waɗannan ran kaza a daidai kaza ko hadda wani lokaci ma da sauran amma asalin kafin asalin kafin mashru'iyya da ya zama ko da ka idan lalura ko bukatun tsaro ya kama hankali na zama su lokacin akwai waraka a ciki ingantacce amma ce ban ce da na wa mutum da na wasu kwanaki da wasu ranaku ma ya sa a cikin bayi imam mutum da ya fara cikin ashima da muhammadiyya ka je sharhin da ka ɗauka tsarin bayani da musulunci na sharhin hadisi akwai shirin da aka yi shimarin biyar ta gara wata shirin haka a da kake tunani Nah. shi ne tambayan da wancan yin annan sarauta ce kuma na yi yawa ba. wani shi ma al'adar su ne yawa sai dai shi inda bambancin yake da maganar da ta yi shi ne shi ya ce ne takrima dan ta kai ta sun da takrima ne ba wato yana kowar ka'idar ce yanzu a yi kokari a fitar da yawan ka'idar a canza ta mun fahimci mu ne kun sa ko wani abin da yake shi al'ada an haji ake ba da ba kuɗi ba ne sai za ka ba da fiya ka ba na ka ba mun fahimci mu to da ka ba da wani abin da ba wannan ba in ba kuɗi ba ne kai tsaye sai ga ana ganin ka saba ma al'adar wannan idan ana kan irin wannan abubuwan da yake ya ci gaba da abin da shari'a ta ce ana sa canza ta kokarin canza al'adar da wani tsaro to da za ka mai da shi filar zero to za a iya sassauta shi ko a yaji a mekin a tattun saboda zai wuya lokaci daya ka ta da misali a kai kowa ma ke ba da sannan wani kuma masu ba za a ba shi wajen hudu ba to da akwai ku akwai kofan takrima din ya halatta to sai aka yana za a san sun so wancan tsira mutane ko da fahimci yadda hukuncin Allah ta halaye na wanda take bayan cewa za ga

amma sai da shi ya zaɓa eh. kalar taron da yake so eh. ka ga kuma zuwa da hali sai a shi kamar mai ƙarfi da wato kun ga wallan alami da hasi zafin nan lokacin da imam ya rubuta mawaka da ake ce mai kaɗan yi sa karɓar tsanin tsanani na ibn umar da rukas na ibn abbas da kuma ta rukas na ibn idan mutum yana bibiyar rukar na ulama to zai fuskanci kan cikin ƙasa mai nisa kuma bude ta an da rukar ulama malami zai iya rahusa a kan a sai kare don gadi mutunci wannan sai ya fita harshen shi ce ya halatta a sai karen gadi ɗaya ne kuma illar halarci shi ne gadin da shi ba wurin matsalan gadi yake da shi ba sha'awar karen yake yi ya zai kenan abubuwan ya guda da ko ɗan da ka'ik na abubuwa cikin shari'a shi ba a ce muku ya shara ko littafi na furu ba ce a kwa da fiqhiyya ko furu masail na fiqhiyya ta ga kamar iri da amma su da wafi fuskar wannan ce wannan da wannan za su ɗauki hukuncin wannan ta kama wancan to irin ta animat din nan sai ga abubuwa da sun gaga na jikini ke da haka a yau a ce ka sai mutane kai kace ba ma na ce a da buɗe idan yana yadda kake kallon yanzu na kai ke kallon ka ɗaya gefe kai ce da littafin a ka shi ko da ya yake da shi kun baki haka yi baku ya dinga lankwasu da ka ba da fatawa ya daidai da abin da shi yake so ya je yana hujja ya daga bayan abin ya dawo kaza kana cewa assalamu alaikum bayanin na kaza ne ba ba ki ci ba haka ba mutane idan suna so su saba ko su je su saba ma nasi to kana da jidari kware da to kullum ya zama to kana kallon asalin fara kana kallon girman mai nan fiye da maslahan mutane to raka kallon na fiye da maslahan mutane to sai ka gane inda maslahan za ta iya shiga ba ta za ta buɗe musu kofan da sai kankan da kallon za ta gaya a kai a kai to maslahan gadin ne ake kare ba shi karan ba kurani kare ya ce da kake ganin da wancan mutreni ne wannan ba kare ko aka ce ma to wanda ya je siyo wancan dan kodan da wanda ya zo ya zo na hanya shi da Allah ka wannan fifiyan mun fahimci maganar duk da ya haka shari'a ko ne maksus din shine abin ba ne maksus da ajiye shi kawai shine abin to shi ko duk abu idan ya zama to irin haka nan matuƙar kada an zo neman kare to aikin da ake bukatar a yin ne a wajen shi ne ne an fahimci

zai tuka da waɗannan abubuwan ba da za a iya tuka da yamene ba su zai yi kasance misali ba wani wanda zariya da ka yi sun ya tafi ta kuma an kanta da yi kuɗi da maza haka na banza amma ni ba wanda zai ce da mukan ki ne ce wannan kawai na gane za ka je wurin mutane a ofi kawai an san wannan da kariya na gane

aka ayyana wannan gaskiya ba zai shiga ba saboda kayan magana mai kyau da farko cewa da dokoki ko ka'ida da shari'a na da tabbatar da wannan hukunci na biyu kuma ba zuwa ce ta zauna ta kama ɗakin kanta wanda ba fi abin da yake ko ma duk an kace maka ba fi kowa ta yi ba ku ce wanda yake ita kawai kuma kanta take ba wanda shi kowa na fi gida amma mai gidan iyayen ta take ko ba haka ba takan je yawon ta dawo da kuɗi kila tana wata online marketing <laughs> ila kana wallahi ma su amma ku iyayen na da suke kawo ke kaka da sauran masu ku a kanta da take kawo suna karɓar ta da yake da take samu su su kada kansu bayan haɗin da wajen girma bai jinki ya ka abin da ke saboda kai da kace kallo baka da haƙin wannan bibiya amma iyayenta da soyayyenta ko duk waɗansu waye waliyanta da suke waɗannan yawon tsarin su ya kawo waɗannan ba sun kire ta sun ji ina take sama su suke da haƙin su amma a shirya ta ba da hukunci ba. Zara ka ‘yan uwanta ma'ana kallinta. da nake ba su kudin wannan ababen taka sun dan akwai wanda ya kai wannan taka sun sani sai ya kauce ababen taka amma ba ababen haramci ba amma kamar su iyaye da sauransu su ne ya fi cancanta ya zama to an san sun ta ba su da a lokacin da suka yi haka to za su iya shan da nan jikinta idan da sauransu da fara tunanin sai maraja halin da ke ciki amma wanda ke faruwa wasu iyayen bakin talauci da halin yau da kullum wasu kuma kawai tsarin da kaɗayi ne da kan zuciya to da na san wani kwance na zo wani uba wanda yasta ta kan yi lawal ta kan yi tafiya shekaru mata ɗaya ko kwana arba'in eh mu kai sai duk da shi dawowa da haka ya suka da ta akwai haka da kan abubuwa da kawo gida ba zan zai amma za ka ba da <laughs> ke ko kaga wannan fita take da zafi na yana

yana tambaya kan hadisan da suke magana kan rage lada na kira ko gaskiya da zan yi tunawa da ingancin kuma ta kare da hali amma ba kan karin ba da da shi hasashe zan yi da Allah السلام عليكم